du'aul jalsati baina sajadataini addu'a da ake tsakanin sujada guda biyu addu'a ta 48 ta farko cikin addu'o'in da ake yi tsakanin sujada guda biyu rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli Huzaifa ibn al-Yamani shi ya rawaito daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo cikin sallar manzon Allah da yake cikin dare da kiyamun laili yana karanta suratul baqara ko da suratul nisa'i da ali imran a tsaye aka ce yin ruku'i sa yana kaiwa kamar yadda a tsaye din haka sujjadar ma dadewa yanzu malam ka tuna karatun da zaka share baqara ka share ali imran ka share nisa'i a tsaye izu nawa ne malam izu goma sha goma da wani abu da wajen rabi haka annabi fa yake a sallah dare eh kai nan kana nan kana ta gulma limamanka suna maka sallar tarawihi kana zagin su an tsananta ka daina zuwa mana waye ce ka zo an tsananta wa mutane waye ce to ka zo ce aka dole sai ka zo ka ji ba to ka tuna tsayuwar da za ka yi raka a izu goma a kanta kuma ka yi ruku'i ustaz sai kai wannan daɗewa ai tsohon ciwon bayan ka masu ya taso ka san malam ko saboda ba ma yin sallar a tsaye mu daɗe ka lura in kai kiyamun lalle ka daɗe ka daɗe a tsaye wallahi in ka zo ruku'in ma da ƙyar za ka yi shi in ka daɗe ka daɗe a tsaye in za ka yi ruku'in bai kai dabara kai haka tukunna saboda bai zai directly kai haka ba saboda mai ba a saba ba amma akwai ranar tsayuwa yayin eh, ba zama a kiyama ba yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tashi kowa ya tsaya charkwai charkwai ba kafa za ta kumbura ba ko tsatsagiya za ta yi ta gwanda ma ka yi mai lada dan wancan ba wani lada za a rubuta ma to yi wannan kuma ya sujada ma to an ruwaito a riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya sujada ya dago addu'ar da yake yi tsakanin sujada to wani lokacin sai ka dauka ma ya ma manta ma ko dai ya manta akwai sauran sujada ne رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي yana faɗa yana tuna cewa ya Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ina ina kuma bayan ba abun da ya cizo ina bai yi ba amma ni ne da kai yake koyawa ni din kuma da ni da kai da muke tare da uban zunubi a tattare da mu kuma ba ma yi ba ma yi yanzu masallacin da ma ake ganin liman din ma yana dan tsayawa yana dan dan addu'o'i da su kaurace masa ake kai na kai ga wanda zaka yi gilma kurum yanzu yanzu kai ka gama Allahu akbar shuf kuna ganin yadda muke nisanta daga daga hanya ta kwarai ko haka Abu Dawud da ya ruwaito wannan hadisin Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu Allah ka yafe mu rabbighfirli yana faɗan ba adadi idan ya dago daga sujada kaga yanzu ka samu addu'a dagowa daga sujada kurun ka ta zuba ta sai yadda ka yi ta ishe ka iya wanka iya ladanka kuma iya samun ka akwai lokacin da zaka kana da lokaci kana da dama ba wani shagali a gaban ka Ka dade kana sallar ai shine riba addu'a ta gaba Allahumma gfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ani allahumma ighfirli abdullahi dan abbas shine marwaicin wannan hadisin daga annabi allahumma ya allah ighfirli ka gafarta mu irin wancan sai kuma ƙarin warhamni ya allah kai mun rahama ka ji kaina ka karbi ibadana wahadini allah ka shiryar da ni ga aikata ayyuka na kwarai shine ma'anar wahadi ne duk lokacin da ka ce wahadi ne kana nufin ya Allah ka datar da ni da aikata aikin kwarai kaga akwai bukatar ma aiki na kwarai din ma a datar da kai ni Allah ka karfafa ni daga aljabr ne abinda ake nufi ni ka karfafa ni ka kuma wadata ni ka raba ni da karaya da gajiyawa ko kasala wa afini ya Allah kai min afuwa daga bala'in duniya da lahira shine wa afini ko kuma ya Allah kai min afuwa ka bani lafiya ka raba da cuta karamar cuta ko babbar cuta al'afu min al-bala fi ad ko al'afu min al-amrad al-zahira wal batina kana neman Allah ya maka afuwa daga dukkan wani bala'i da zai saukar kuma kana neman Allah ya maka afuwa daga dukkan wata cuta ta fili ko ta ɓoye warzuƙuni ya Allah kai mun arziki ka bani arziki daga gare ka kuma arziki na halal warfa'ani ya Allah ka ɗaukaka ni a duniya da ilimi mai amfani da aiki karɓaɓɓe a lahira kuma ka ɗaukaka ni da girmama ni da shigar da ni gidan aljanna a duniya in yi rayuwa ina cikin ɗaukaka ta hanyar ilimi da aiki da ilimi da ibada al'amalu salih a kiyama kuma ka ɗaukaka ni da bani gidan aljanna wannan riwayar ashabu sunan suka ruwaito banda imam annasa'i. sauran da su rawaito su abu dawo, da su tirmizi su ibnu maja duk su rawaito